أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau ashirin da biyar ga watan Ramadanu hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida kuma ashirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani da nutso a cikin ma'anoninsa domin fahimtar fa'idojin takwa kuma a cikin littafin babban malaminmu al'allamatu shehu muhammadu bin salih al'usulmin alaihi rahmatullahi ta'ala littafin tafawa'idu taqwa min al-qur'an al-karim a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyana radiyallahu anhuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azalta mu da taqwarsa za mu tashi al sami na wat tis'un fa'ida ta 98 أن المتسفين بها وعدوا بالجنة التي فيها أنواع النعيم للي وند سكة التنتود تقوى أمس القوري القوري ألا كما بايا تعيش ولا القوري أقمص بالجنة شوى الجنة تاسو شيء التي فيها أنواع النعيم ودأتك انت أقول نوعك النعمة نوعك الجندائي قال تعالى Allah ta'ala ya ce masalul jannatin lati wa'idal muttaqu misalin aljannan nan da aka yi wa masu taɓawa alƙawarin cewa ta su ce kuma za su shige ta kuma gadar su ce an mallaka musu ita har abadan abada fiha anharu a cikinta akwai wasu rafuka min ma'id rafi na farko shine rafin da na ruwa ne shi ghairi ayatin ruwan da bai gurɓata ba bai lalace ba in an ce atinal ma ai takaddara ruwa ya lalace kenan ya Shi shine asid na farko ce na ruwan daɗi wa anharun min labanin sannan akwai wani rafin shi wasu rafukan min labanin na nono wato madara lafiyayya lam ya tagayyar ta'amuhu ɗabi'ar nono canzawa canzawa ɗanɗanan sai canza ya tsani ya rika ba da wani bashi ka ji ma har yana motsi an ajiye shi kawai da kan shi yana wani cus ya kumbura to lam ya tagayyar ta'amuhu ɗanɗanansa bai canza ba wa anharun min hamri sannan akwai wasu rafukan su kuma na giya ne lazzatin lisharibin wacce take mai daɗi ga masu shanta wadda ba ta sa maye ba ta sa a yi yasassun maganganu ba ta sa a yi zage-zage irin giyar duniya wa an min asalin sannan da rafuka na wata irin zuma ta tatacciya wadda babu gurɓacewa babu gurɓata a cikinta mutum ba zai zo yana sha yana jin wani abu a harshensa ba ba zai yi ba ba zai ji tana kama mushi harshe ba ko kuma ya rika jin wasu ƙwayu ƙwayu ko dunkulallen abubuwa a cikin ta ita ce mustafa tatacciya bayan wannan wannan abubuwan sha kenan wa lahum fiha min kulli sanara, sannan Allah madaukakin sarki ya ba su a cikin aljannan nan min kulli sanara dukkan wasu 'ya'yan ice duk wani ɗan ice da ka sani da wanda ka taba jin labarin shi da wanda baka taba ji ba to duka Allah subhanahu wata'ala ya tanada a cikin aljanna as-samarat wa maghfiratun sannan wani abin daɗi da ya fi waɗancan daɗi da wata gafartawa rufe asiri da lulluɓa zinubai daga umar rabbihim daga ubangijinsu yanzu waɗannan da aka ba su wannan za su zama kaman huwa khalidun finna za su zama kaman wanda zai dawwama a wuta za su yi daidai ba za su daidai ba wasu kuma an hamiman sannan kuma aka shayar da su wani irin ruwan zafi na bala'i ruwan zafin kuma ba zafin kawai bai ga wayi ga sak ne yawwa fadih ne ruwan jambo ruwan jambo shine fadid wa yusqa min ma'in fadidin يتجرؤه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت فقطع أمعاءهم sai wannan ruwan zafin tafashashe mai wari mai hamani mai bashi faƙaɓa a am'a'ahun sai tsitsinka musu hanjinsu al'am'a'u jam'u ni'a hanji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu yashrabu wa ya'kulu min mi'a wahida kaga mi'a da ainu ba mi'a na ɗari ba mi'a za a ja maksuri ne mi'a yawwa to shine hanji in ku aka ce hasha al'ahsha'u to duka kayan ciki kenan su ne al'ahsha'u al'ahsha su ne kayan ciki amma idan aka ce al'am'a'u to hanji kenan hanji hanji ba ɗaya ba to wutan lahira kenan sau daga masu taƙawa ga abin da Allah ya tanadar musu aljanna ce wadda akwai waɗannan ababen na ci da sha da morewa da jin daɗi a cikinta Allah ka sa zama masu takawa ka ba mu الفائدة التاسعة والتسعون da تسعين ترى أن التقوى من أسباب نيل الأجر lallai takawana cikin sabubban samun sakamako da lada a wurin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum innamal hayatud dunya la'ibun wa la'u shine farkon ita dai rayuwar duniyan nan wasa ce kuma wargi ce haka rayuwar duniya take amma wa in tu'minu idan kuka yi imani da Allah wa tattaku kuka bi dokokinsa kuka ji tsoronsa yu'tikum ujurakum Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lajanku wala yas'alkum amwalakum Allah kuma baya bukatar ya ce ku bashi wani abu wannan ita ce ka'ida Allah shi da ya ba ku kuma sai ya ce ya ba ku bashi ما عندكم ينفد وما عند الله باق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Allah shi ne mawadaci kuwa matalauci ne alfa'idatul mi'atu fa'ida ta ɗari annaha sababun lirrahmati ita ta taqwa sababi ce na samun rahma tausayin Allah mafi girma ya bada aljanna قال تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله كتردوا كتن الله كدسوا عن الله إذا كي هكا شيكما أبند الله ما أوكتن سلسيزي مكو لعلكم ترحمون ذاكو سامرحم الله الجنة ذات تبت أغريب تن أدوني هذه توسيا مكو تقواتنا جاو الله توسيا ومتن كما يبدأ أقبضا مجني ذا أفتو لتوسيين فيلي لدونيا innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun innamal mu'minuna abinda aka sani masu imani ikhwatun yan uwan juna ne duk inda dan yake duk inda musulmi yake dan uwanka ne almuslimu akhul muslimi yawwa ba itibarin alfawariq alfawariq ash ko alfawariq al-qabiliyya ko alfawariq al-lughawiyya ko alfawariƙul bulganiya duka waɗannan yawa duka ɗan uwa ne ashamu fihi wa wadin nili siyani wa haythu ma zuki ismullah fi baladi hadattu awtanahu min lubbi autani yawa ana la la'ara siwal islami li baladan ashamu fihi wa wadin nili siyani yace ni ba wani garin da muke gani garina in ba garin musulunci ba da biladu sham da masar da ko'ina na duniya duk ɗaya ne garin musulmi ƙa'idar musulmai ita ce duk inda ake ambatan sunan Allah to musulmi garin shi ne na musulmi yana ƙirga duk wani gari da ake bauta wa Allah da tauhidi a cikin wannan garin cewa garinsa ne kuma waɗannan mutanen garin ‘yan uwan shi innamal mu'minuna ikhwatu إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واعد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد كودا أ س يا ساقا تؤمن غنغروني د ر و ا ء جرجزا دي تكتر ر يزبو دمو أ ن ت اثنين بابا م أ ب و ه حواء fa in yakul lahum shay'un yufakhiruna bihi fatin wal ma'u fatin wal ma'u ne so dake wannan ko muka saba a nasaba to ai addinin da muka mai da shi a matsayin babanmu ne zai daidaita mu ne zai mai da mu mu zama abu ɗaya. wannan shine haɗin kai na musulunci ya zama musuluncin ake yi kuma ana kiyaye yan uwantaka ta musulunci wanda ya fita daga musulunci ya zama ba ɗan uwan musulmai ba to kaga wannan ita ce ka'ida sau da aka yi ce fa aslihu bai na akawaiku ku yi ƙoƙarin sulhunta tsakanin 'yan uwanku guda biyu idan sun samu saɓani idan aka ga 'yan uwa musulmai guda biyu ba ta ga maciji to ai ƙoƙarin sulhunta su har ma Allah ya ba da umarni in wani ya bijire to a haɗu a yaƙai فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء ila أمر الله yin wannan na cikin takawa sai ta ‘yan uwantaka yin sulhu da sasanci a tsakanin ‘yan uwa musulmai waɗanda ba sa ga maciji aiki ne na musulunci alfa'idatu alhadiyatu ba'adal mi'a ko alwahidatu ba'adal mi'a annabiha tunalul karamatu inda Allahi fa'ida ta ɗari da ɗaya lallai da takawa ake samun karamci a wurin Allah ake samun girma da daraja duk mutumin da ya zama yana son yake son ya zama mai girma a wurin Allah to ya zama mai tsara dokokin Allah Allah ba ka burge shi da tufafinka Allah ba za ka burge shi da magana ta ƙarya a baki ba Allah ba za ka burge shi da gidanka ba ko dukiyarka ba ko nasabarka duk shi ya baka to me za ka burge shi da shi saddawani rahmatullahi alaihi ya ce shi a shiya ya ce shi ne shiya to yana siyan kan shi hmm? ya ce ni a shiya shiya ta kamfanoni ya ce ni a shiya ina siyan kai na to Allah wani da matsalul a'ada Allah ne za ka birge shi da abin da kai shi ya baka <laughs> ya san maka ya ara maka ya baka ajiya abin da za ka nemi daraja a wajen Allah da shi shine ka zama mai takwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna akramakum indallahi atqakum waɗanda suka fi daraja suka fi samun matsayi babba da girma a wajen Allah atqakum sune waɗanda suka fi tsara dokokinsa suka fi jin tsoronsa wannan ita ce ka'ida ta musulunci duk wanda ya fika tsoron Allah to ya fika a wajen Allah wanda ya fika tsara dokokin Allah ya fika a wajen Allah shi kenan wannan ka'ida in kuma mun fahimce ta zo za mu girmama junanmu ba wanda ya fi wani yana iya yi waɗa ya fi babansa saboda ya fi baban takawa yana iya yi ya ɗalibi almajiri ya fi malamin shi malamin shi shehi hmm? shi kuma ɗalibin ƙolo ne amma ɗalibin ya fi daraja a wajen Allah fiye da malamin saboda ya fi malamin tsara dokokin Allah wannan ita ce ka'ida ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum fa'idar da Allah ya mu muka zama kasa kasa jama'a jama'a kabilu kabilu gida gida dangi dangi shine li ta'arafu dan mu gane junan mu dan mu gane junan mu a sai a ce to waɗannan rukunin kaza yanzu misali a ce duk mutanen duniyar nan sai ka da zamantarsu kowa wajibi ne sai ka mishi zumunta kaga wannan ba karamin aiki bane ba za ka iya ba wannan shine malaman usul suke ce mishi ilzamu ma la yalzamu ko taklifu ma la yunkilu a tura maka abin da ba za ka iya ba amma sai aka sa su kansu dangin sai aka sa hawa hawa waye ya fi kusanci da kai waye ya fi kamata ka fi kyautatawa ba gwangwado haka haka haka abin yana faɗaɗa abin yana buɗewa shi kuma hukuncin yana sautuwa haka yi shi ne wannan in an ce shi'u su ne jama'a kamar yanzu misali mu najeriya nan duka za a iya ce mana ashabun najeri duk da ba asalinmu ba ɗaya muke ba amma ya halatta za ka yi cewa ashabul hausawi misali ko ka ce ashabu al-yorubawi da makamantan wannan in an ce kabila to a cikin hausa kuma ai an kasu gida-gida akwai sakwatawa akwai kanawa akwai zazzagawa ko akwai katsinawa akwai daurawa za ga sunan dai to su kuma su ne ƙaba'il wannan a ilmin nasar sun kai wajen goma sha biyu yawwa bayan su akwai akwai sha'air hmm, ashira ashair kai akwai butun, akwai afkhar duk dai malamai suna magana kansu a cikin ilmin nakar alfa'idar tussaniya tuba da limi'a an na takwa sababu lita rasu ne. salatu wallahi jin mai takawa zai girmama manzan Allah sallallahu alaihi sama daga girmama daga girmama manzan Allah sama na lizumta ka girmama maganganinsa ka girmama sunnarsa ba za ka rika taɗe ta ba ta'ala Allah الله sarki ya ce. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم للي وأن تكي أسد أسد صوت باسع لقى مريع ألوك تشند تكي مغنى دمنزن ألا صلى الله عليه وسلم قاتل عشاء ألوك تشند يكي درج ba sa daga murya lokacin da ake karanta musu sunnar manzon Allah sallama ba sa hayaniya ba sa surutu ba sa rashin natsuwa ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa waɗannan sune waɗanda Allah ya gwada zukatansu suka ci jarabawa ta attaqwa ta tsoron Allah ta kiyaye dokokin Allah alamar da za a gane kai ne taqwa ne shine aga kana girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jawo maka hadisi ya inganta ka ji ma'anarsa ka fahimce ta sai ka ce sam'an wa ta'atan sam'an wa ta'atan naji kuma nabi shi ce kun gani sau da haka taƙawa tana cikin sabubban girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk mai taƙawa zai girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alfa'idatu salisatu ba'da mi'a ta ɗari da uku annal jannata uzlifat lil mustasifi na bittaqwa ita dai aljanna an kusantar da ita gawa ga waɗanda suka tuffantu da kusa take da kuma suma kusa suke da ita ƙala ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin wa uzlifatil jannatu aka kusantar da aljanna lil muttaqina ga masu takwa masu tsoron Allah masu tsara dokokin sa ghayra ba a sa ta ta zama nesa da ba a duniya uzlifat ma'ana a lahira uzlifat hissan a duniya an kusantar da aljanna ga masu taqwa saboda ayyukanta ya yasiratun wa ta'ala ayyukan shiga aljanna masu sauki amma liman ban Allahu alaihi ga wanda Allah ya sauƙa masa wanda Allah bai sauƙa masa ba sai ya rika jin nauyi yana jin wahala duk abin da za a shiga aljanna sai ya mishi wahala kaga ma'anan kenan hissan in an je lahira ga aljannan nan a kusanto musu da ita suna kallanta ana musu caji gashi suna kallanta alfa'idatu arrazi'atu ba'da al-mi'a anna thawaba al-muttasifina biha al-jannatu sakamako lada na waɗanda suka sufantu da taqwa aljannatai ne in bi wancan da ya gabata qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa lallai masu taqwa wanda suka ji tsoron Allah a duniya suka tsara dokokinsa suka danna zuciyarsu kan abin da zuciyar take so suka hana ta to suna da fi nashin wa'uyun sun kasance cikin wasu aljannatai wa'uyunun da idanuwar ruwa masu bulbulowa masu daɗi na yan aljanna na yan aljanna ɗan aljanna kuma su ne masu taƙawan nan Allah ka samu a cikinsu ya shiga suratul zariyat kenan alfa'idatu alkhamisatu ba'da al-mi'a fa'ida ta ɗari da biyar أن ثواب المتصفين بها الجنات دي إغوانشا قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين للي ما ستقوى في جنات ونعيم سنكسن شيء أتكن الجنتي ونعيم دقم وتنئما تدبر كمسمى kaga can an ce innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun sai aka ce آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يحجعون أكسطا تاسو وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ونذن صفوف سنين نوكم نعم، تاكت إن المتقين في جنات ونعم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أقل تسفا تاسو alfa’idatu a tsadi sato ba a galmi fa’ida ta ɗari da shida annan taƙwa turiful hashiya ta ninan ba in mutum yana da taƙwa turi zama mai tsoron allah shi ya sa malamai suka fassara mana kamar arwajibul asbahani a cikin mufardatu gari bil ƙu'an ya ce daga cin ma'anonin attaƙwa akwai alhashiya in an ce alhashiya shine an ta kafa shai amma a ilmi ka an ta khafa shay'an ma'a ilmika bihi huwa al-khashya ka ji tsoron abu kuma ka san waye wannan abu ko ka san me wannan abu ka san me wannan abu masu kama maciji na sha ji suna faɗa suna cewa ba wanda ya kai su tsoron maciji da kansu suke faɗi ka ce wallahi ba wanda ya kai mu tsoron maciji na taɓa ganin wani gaddi an yi tsira da shi a wata tashar talabijin babban gaddi ne a wani gari yake ba da yake cewa ya ce hmm, ga mace zan fahimta ta wasa da su har ya ba wanda yake fira da shi ya ce rike mai ma ya ba shi ɗaya ya ce rike ba komai to shi ne yake faɗa masa cewa ai su sun fi jin tsoron maciji fiye da wanda bai hudda da shi saboda su sun san kowaye shi to kaga wannan ita ce alhashiya ka san Allah kuma ka ji tsoronsa domin akwai masu jin tsoron Allah amma ba su san shi ba to ka san Allah kana jin tsoronsa shine ake ce masa alhashiya wannan sifa ce ta masu ilimi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u waɗanda kawai suke jin tsoron Allah dan sun san Allah sune alulama'u malamai duk wanda baya cikin malamai to bai da khashiya inna ma datu hasri yawwa waɗanda suka san Allah su suke jin tsoronsa irin wannan tsoron Ka ga cin idza fariqun يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية هذا سنصم متعلمني في سكي جمع رصبات إرن صوران دي كماتا سكي جي وعال سكي جي غمد ألا في سجي نمتعنا تشيني خشية سودك تقوى هنا جاو متن يزما من خشية قال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أحلنا مشفقين أتشن صفو فنصد لنك tun daga innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhidhi fakihina bima atahum rabbuhum to aka taho aka taho sai aka ce me sai aka ce qalu masu taqawa sai suna ba da labari dalilin da yasa aka shigar da su fi jannatin wa na'im din suka ce inna kunna wallahi mu mun kasance qablu kafin mu shigo aljannan nan kafin mu mutu a yi mana hitabi, a ce aljanna ce gidanmu makomarmu mun kasance mushriki na fi ahalina mun kasance muna jin tsoron Allah muna tare da iyalanmu a cikin iyalanmu muna jin tsoron Allah ba mu bari mun shantake mun lalace ba a muna jin tsoron Allah a duniya hmm? kaga a can ƙarshen mutaffifuna su waɗancan sun kasance fakihin ko yawwa su dariya suke cikin iyalansu sun manta waye Allah kawai ana tawadaka ana munewa an manta waye Allah to su masu taqwa sun kasance suna da tsoron Allah a duniya domin sun san waye Allah kuma wallahi wanda ya san Allah zai ji tsoron shi Allah in ka san waye Allah ka karanta siffofinsa a cikin alkur'ani da yadda manzo Allah sama ya siffanta shi a cikin hadisansa ingantattu wallahi za ka ji tsoron Allah kuma ba za a yi wa mutum wa'azi ya ƙiji ba shi kanshi zai rika wa kansa wa'azi الفائدة السابعة بعد المئة تدريد بقي أن ثواب المتسفين بها wa ونعيم hada sakamako ladan wadanda suka zama sun siffantu da taqwa aljannatu aljannatai za a ba su wa na'imuha da kuma ni'imomin da suke cikin wannan aljanna Allah ka samu a ciki qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar amar kenan innal muttaqina lallai masu taqwa masu tsoron Allah fi jannatin sun kasance a cikin wasu aljannatai wa nahar da kuma wani kogi wani tafki wani rafi sai aka mai da shi daya Shan an ce me fiha anharu masarul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min duka kowanne sai aka ce anhar nan kuma sai aka dunkule sai aka ce wa da kuma wani kogin na daban wani kogin na daban fi jannatin wa nahar wasu suka ce nahar din nan ana nufin ba ana nufin alkausaru ne na manzo Allah kuma shi sa aka yi ifradin sa bayan nasu da suka yi tarayya to akwai na manzo Allah ta sallama da Allah madaukakin sarki zai ba su wanda manzo sallama ya ce man shariba minhu sharbatan la yazma'u fiha la yazma'u ba'daha abadan duk wanda ya sha makwal daya makwal daya ta wannan ruwan tafkin manzo Allah ta sallama wallahi ba shi ba shi har abada haudun nabi sallallahu alaihi wasallam kenan tafkin manzo Allah ta sallama me yasa malaman tafsiri suka hango wannan saboda suratul qamar bayani take yi akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar da Allah ya bashi ta tsagewar wata iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir to kaga farkon sura kenan aka ba wa manzo Allah sama labarin annabawa da mutanensu da irin taurin kan da suka yi ƙarshe sai aka zo aka faɗi sakamakon duk halakakku waɗanda suka innal na fi dalalin wasu'ur yawma yasabuna fi an-nari ala wujuhihim zuqu mastasaqar to daga nan sai aka ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir to shi yasa wasu suka ce nahar din nan ana nufin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam tafkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan aljanna sannan kuma akwai tafkin manzon Allah sama da mummune za su je su sha manzon Allah sallallahu alaihi yace adadin kofuna da suke ajiye a bakin wannan tafkin nasa na alkausar adadu nujumi sama'i guda nawa ne taurarin sama waye kirgawa Eh, an samu wasu astronomers sun gano mana adadin taurari ba su gano ba ba za su iya ganowa ba gaibin Allah ne to shi ne maza ne ce adadin nujumis sama gwargwadon adadin taurarin sama su ne gwargwadon kofuna da aka ajiye na shan ruwan tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shirka ba zai sha ba wanda ya bid'a ba zai sha ba haka manzon sallallahu ya tabbatar waɗanda za su canza addini ba za su sha ba Allah ya tsare kaga shine fi jannatin wal har fi maq'ad sidqi a wani wajen zama na gaskiya a ina yake kuma wannan wajen zaman inda malikin muqtadir a wajen wani sarki mamallaki muqtadir mai iko su ne zagagensa su ne fadawan Allah ‘yan aljanna kenan Allah ya samu a ciki masu takawa ke nan alfa'idatu saminatu ba'da al-mi'a ta 108 anna taqwa min asbab mudha'afati ar-rahmati wal-hidayati wal-maghfira ita taqwa tana sa aninnin kawo mutum rahama Allah aninnin ka masa shari'a aninnin ka masa gafara duka mutum yana buƙatar ninkin ba ninkin na waɗannan hidaya dai malam ibnu al-qayyim al-tafansa da yawa ya ambace ta sun kai matakai goma ne shari'a da mutum yake nema musamman littafinsa da ya rubuta wa wani dan uwansa mun karanta a nan masallacin risalatul imam ibn al-qayyim ila ba'd ikhwanihi to ya faɗi matakan shari'a da dan adam yake bukata kuma ba yadda za a ce baya bukatar su hawa goma suna nan an ambace su to kaga shi yasa aka ce a aninnan ka shi yasa wanda zai ce maka Allah ya shirye ka ka kai gaggawa cewa amin Allah ya shirye ka wani kai sauri ka ce amin addu'a ce mai kyau duk da mu yanzu aka ce Allah ya shirye ka kaman ana neman a nuna cewa ba daidai kake ba to da ya ce maka Allah ya shirye ka ka ce amin yawwa Allah zai shirya قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن دقوق الإيمان سنع فتكين إيمانا يا كتي اتقوا الله كجسوا عن الله كتيا يدوكو تنسى إيمان كدقوك يكوك شغى مسلمشي ويتبت دعيك أتتنزوشي دقوما قبولي wa aminu bi rasuli kuma kun imani da manzansa an ce ya ayyuhal ladina amanu kaga ya ayyuhal ladina aslamu kenan al iman huna bi al islam shi yasa sai aka gayyace su zuwa ga attaqwa kuma aka gayyace su zuwa ga al imanu bi rasulihi wannan akwai aya mai girma a ciki da lalace da ke nuna za a samu wasu waɗanda za su ce sun yi musulunci amma su bijirewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me bijirewa shine mutum ya zama dan tatsini ne mutum ya zama ɗan tatsi ne a ja masa hadisan mazan sama ya ƙaryata sai shi ba ruwan shi wai bayan ƙur'ani ba abin da bai da shi ba abin da ya da shi kai ni ban taɓa ganin rusasshiyar awa kamar awar tatsi ne ba yadda zai sunan nan na ta yi amma fa ya yarda da ya koyi na hau yanzu yanzu wayayin cikinsu suna koyan na hau na ga wani a cikin wai dakta ne alfahari yake wai shi ya san larabci digiri uku nike da shi a larabci kai banza ka bujire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabcin ka ya zama irin na Abu Lahab wallahi irin na Abu Jahal baka kai shi larabci ba kuma wanda suka fi ka iya larabci sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan sun taka ka sun wuce ka kai kuma kana nan kana ta bata kana batar da mutane wai larabci shi larabci ya koya kuma ya yadda fa ya je da jiri amma bai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kowane littafi bai in ba qur'ani ba amma kuma kila ya karanta annahu alwabihu an ce masa albustanu jamilun ya yadda an ce masa at-tartibul ladhi yufidu fa'idatan tammatan tusamma uh, yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalama ya yadda da wannan to ka duba wannan rudani malam man yuzillahu fala hadiya duk wanda Allah ya batar da shi wallahi baka isa ka shirye da shi ba yasa ka gode wa Allah an Allah ya shiryar da kai ya dora ka akan turban manzon Allah sallallahu wallahi ba ni'imar da kake nema da ta wuce wannan duk wata ni'ima da zaka samu tana bayan wannan ne Allah ya baka ya sa ka zama musulmi ka zama mai bin sunnar manzon Allah sallallahu ba mai bijire mata ba wallahi sauran ni'imomi kawai falala ne zuwa za su kawai riba kafa riba kafa waɗannan sauran ni'imomin amma wannan shine ita ce asalin ni'ima to shine sai Allah ya ce yu'tikum kiflaini in kuka yi wadancan amantum bi rasulihi aw ittaqaytum Allah wa amantum bi rasulihi kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa kuka yi wa manzansa da'a kuka yi imani da shi to sakamakon haka yu'tikum kiflaini Allah zai ba ku ninki biyu min rahmatihi na rahmatsa wannan kiflani din malamai sun tattauna a kai da yawa amma dai ma'ana ta kusa-kusa kiflain Allah ya muku rahama a duniya kuma ya muku a lahira rahama a duniya Allah madaukakin sarki ya sa ka baka da tashin hankali na ita abin da ya shafi duniya kawalwalan duniya ba sa rikitar da kai ba ka da tashin hankali game da wannan ka tabbatar da cewa Allah ne mai badawa Allah ne mai yi rahmar lahira kuma mun santa ita ce aljanna wannan na farko kenan wa yaj'al allakun nuran sannan Allah zai sanya muku wani haske na shari'a mushuna bihi wanda za ku rika tafiya a kansa za ku rika tafiya tare da shi hasken zai rika haska muku hanya zai rika haskaka muku hanya أو, أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا نور فينا ويغفر لكم أن ألا ديمك جعفرة هذا نور فينا أبدل سنفتو مضاعفة الرحمة والهداية والمغفرة ذكر من يجاو التقوى آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم wannan hadith kenan ko alfa'idatu tasi'atu ba'da al-mi'a ta 109 anna at-taqwa sababun lil khuruj min al-madayiq wa sa'ati ar-rizq lalle taqwa na cikin sababban fita daga kunci kuncin ma ba daya ba al-madayiq jam'u madiyiq to ya kunshi da yawa sannan wata ake sannan kuma arziki ya yalwata arziki ya yalwata taƙawa na jawo mutum ya fita daga kunshi in an ce kunshi kuncin zuci ba abin da ya kai shi kuncin zuci wani yana da wadatar kuɗi yana da wadatar dukiya amma yana da zai kusurra Allah ya kuntata zuciyarsa shi yasa cikin baiwar da Allah ya manzo Allah sallama alam na shar'a laka sadrak Allah ya wanke kirjin sa ya yalwata shi manzo sama ba kunci a zuciyar shi to mutum Allah ya bashi kuma ya kuntata zuciyar shi to ba bala'in da ya wuce wannan a duniya to taqwa na jawo mutum ya fita daga wannan wa sa'atir rizq sannan kuma Allah ya yalwata ma mutum arzikin sa sa'atul rizqi kana kala ce yalwatawa a arziki tana da yawa ko dai a baka da yawa kuma a baka ikon godewa wannan sa'atin firisk kenan hmm? sannan sa'atin firisk shine Allah madaukakin saki ya baka kafafar duk matsalar ka da fita za zaka iya magance ta amma kuma baka aje da yawa baka baka da ajiyayye amma duk abin da zai fuskance ka sai Allah ya baka mafita in wata rigimar ta taso ganga ganga ga ta nan kai kamar za ta danne ka sai kawai sai Allah madaukaki zai sai ya karbe ka sai ya bude kofa ko zai ga cikin sauki kawai matsalar ta sai a ce ai ko a ce ai an yafe sa'atun fi rizq hmm, ce an yafe ma ba komai ba sai an biya ba haka tana faruwa ko hmm, to arziki na jawo wannan abin nan kai takwa na jawo wannan an ruwaito daga ibnu abbas an ruwaito daga malik ibn dinar da ibrahim ibn adham ɗaya sahabi ɗaya tabi'i ɗaya tabi'u tabi'i ko kuma ƙasa da tabi'u tabi'i dukkanin su an ruwaito daga gare su duk da sanadi zuwa ga ibnu abbas akwai matsaloli a game da shi amma waɗannan malaman guda biyu malik ibn dinar da ibrahim ibn adham duka ya inganta daga gare su suna siffanta tasirin bin Allah a rayuwar mutum suka ce inna lil hasanati baya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badni wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati لسوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق wa bughbatan fi qulubil khalq shi kyakkyawan aiki tsara dokokin Allah mutum ya zama yana bin Allah yana haifar wa mutum wasu fa'idoji fa'ida ta farko baya fil yana sa fuskan mutum ta haske an fi ganin wannan ranar da mutum ya mutu ku tambayi masu wankan gawa za su ba ku labari wani fuskar za ka ga kamar yana ma magana kaman yana ma magana kuna hira mai daɗi yana maka murmushi kaga ya fil wajhi kenan sannan wa nuran fil Allah yana sanya wa mai takawa wani haske a zuciyarsa zuciyarsa ta zama ta haskaka sannan kuwatan fil jikinsa zai zama mai ƙarfi ya rika rayuwa ga shekaru amma ai ta mamaki sai ta yana rayuwa irin ta 'yan shekaru matasa ne al ibnu ibn jarir tabari malamin tafsiri yana cikin malaman da suka dade a duniya ake ba da labari wata rana za su yi tafiya da almajiransa ne kawai sai aka zo wani katar rami irin kamar ka ce katuwa kwata su kuma duk matasa ne shi kuma dattijo ne ya yi shekaru da yawa sai ana tunanin ya za a tsallakar da malam ai ba zai iya ba ai suna tattauna za a yi ɗaukar shi za a yi cicciɓa shi za a yi wasu za su goya shi ko ko za a samu wani ƙato mai ƙarfi zai iya goya shi shi kaɗai suna cikin tattauna wannan kawai da suka hango shi ya musu nisa ya tsallaka su kuma suka tsallaka da ƙyar shine sai da suka kai sai ya ce musu inna hadhihi al-ajsada hafizna rabbi rabbina fi shababina fa hafizha lana fi shaykhatina ce wannan nan jikunkunan namu da kuke gani wallahi ba alfahari muke muku ba mun ba Allah su lokacin da muke matasa tamayani yanzu shi yasa Allah shi kuma ya kula dan mana da su ya tsare mana su ba mun tsufa kaga quwwatan fil badni kenan sannan wasa'atan fil rizq yana jawo mutum kyakkyawan aiki na jawo mutum yalwa arziki hmm? sannan wa mahabbatan fi qulubil khalq sannan Allah ya sanya bayan Allah na kirki su rika sanka ni wala ba followers ba ba yawwa followers waɗannan akwai jaki akwai kare akwai doki kowa akwai ko sannan akwai kuma mutanen kirki a'a ana magana mutanen kirki Allah zai baka kabuli a ban kasa sakamakon takwa shine sai suka juya suka ce wa inna lisayyi'ati la sawadan fil qalbi fil waji sabo na jawo wa mutum ya zama fuskar shi ta baki malamin mu yi magana kan wannan sosai a cikin adda'u dawa'u muni kawai zai a ganin ka da muni sannan ranar mutuwa mutum haka za a gani sannan wa zulmatan fil da wani irin duhu a zuciya duhu sannan wa wahnan fil raunin jiki sannan wa biqan fi sannan da kuntatawa a cikin wada a cikin arziki a cikin samun mutum a kuntata masa sannan wa bughbatan fi ƙulubin khalq sannan bayan Allah na gari su mutum ba sa san shi ana ƙinsa. to Allah shi kyauta kun ga wannan kenan qala ta'ala Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsara dokokin Allah to Allah zai bashi mafita kuma wani abun ban sha'awa wannan aya tana magana ne akan harkar iyali haka iyali kula da iyali shine sai aka kawo wa man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah a zamantakewarsa gabaki ɗaya a farko da iyalinsa haka nan duka rayuwar shi to Allah sai ya bashi mafita Allah sai ya bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda bai tsammani ba inda bai zata arzikin shi zuzo ba sai wannan ita ce ka'ida wannan da ita kaɗai za a zauna za a mata majalisi ba tafi abu ya zo ƙarshe alfa'idatul ashiratu ba'da al-mi'a annaha sababun li taysir al-umur da a sura daya taqwa na jawo sauƙaƙawa mutum al'amura قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من amrihi! Yusra, duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amuransa ba zai samu usuru ba sai dai yusuf shi yasa ko mutum ya shiga usurin ne to inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ibn abbas radiyallahu anhu yace falan yaghliba usrun yusrayn Ƙunci ɗaya ba zai rinjayi sauƙi biyu ba an faɗi kunci ɗaya sauƙi kuma biyu a ma'ana amma a lafazi duka bibbi aka faɗe su to biyun ɗaya ne biyun kuma biyu ne إن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا ذكر النكرة بعد النكرة يقتضي المغايرة وذكر المعرفة بعد المعرفة يقتضي من الوحدة إذن أكتشي أكفى إلا فزا غدابي أكميد سوء وأندبأ تنصبا وأنا نكن بيني yawwa na ga yaro na ga yaro na ga wani yaro na ga wani yaro shi wani yaro ya faɗi ƙasa na ga wani yaro sai ga wani yaro ya faɗi ƙasa yanzu yara nawa yara nawa ne ɗaya ya gani ɗaya kuma ya faɗi saboda ya ce wani wannan wani da ya sa to yana nuna cewa yara biyu ne amma idan ka faɗi ma'arifa ka sake faɗin ma'arifa to suka ce ana nufin abu ɗaya ne wani zubin wannan shine galibi amma akwai inda yake sabawa kamar can alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum yanzu an nasu nan ba ɗaya bane alladhina qala lahumun nasu annasu na farko sune wa munafiqai su ne annasu na, innan nasa qad jama'u lakum ce su ne annasu da to wannan da ya ƙa'idoji ne da wani zubin suke zuwa mubtaridai ko su zo kulliya amma suna da istisna'at da yawa wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wallahi sai Allah ya sanya masa sauki a cikin al'amuransa alfa’idatul hadiya ta ashara ba a zamani a ta ɗari da sha ɗaya an na ha sababin litafiris sayi'ati wa katsiratin uzuwar taƙuwa na jawo a kankare wa mutum zunubansa sannan kuma a yawaita masa ladaddakinsa ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yattaƙin lahi ya kafi an su sayi'ati wa yi ozin lahu a jira duk wanda ya ji tsoron allah ya kiyaye dokokin allah ya kafi an su sayi'atihi Allah yi alƙawarin sai ya kankare masa zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma ya girmama masa ladansa me fi wannan dan uwa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها الفائدة الثانية عشر بعد المئة تتغيد شابي أن ثواب المتسفين بها الجنات إغوة تبايا قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين إن للمتقين للي ما تتقوى مسلمي ولن تقبدو كوتن الله سنة عند ربهم أوجم أبنججنس جنات النعيم الجنتين نئمة الله يسامو أتك شين سيفت راتية أفنجعل المسلمين كالمجرمين yanzu za mu sanya waɗanda suka miƙa wuya suka bi dokokin Allah su ne almuttaquna kal mujrimina kamar masu laifi mujrimai bahaushe ma ya ɗauki kalmar da ya ce mujrimi ne wani shi kenan an gane abin da yake nufi mai laifi kenan ɗan ta'adda kenan shi ne mujrim الفائدة الثالثة عشر بعد المئة تدليل شاء أن المتصفين بها هم المتذكرون بالقرآن masu taqwa su suke wa'azantuwa da alqur'ani in kaga an yi wa mutum wa'azi da alqur'ani ya ji to yana da taqwa ne inda ko ba sa yi su fi azanihim wa nuhu alaihim ama na yunaduna min ba, ba'id wa innahu latadhkiratun lil muttaqin Allah ce wallahi shi La latadhkiratun wa'azi ne tunatarwa ne shi lil na ga masu taƙawa. in aka jawo mutum aya shi ce wasu suna ba da ana ba da labarin cewa ayoyin alkur'ani tasirin suna da girma a cikin zuciyar mai taɓa ko bai jin ma'ana zuciyar za ta karye idan aka jawo aya ko da bai fahimci ma'anar ba ana ba da labari wani wasu ya wasu suna faɗa su biyu ashe akwai takawa a zuciyarsu kawai zai aka samu ne zo ya haɗe ya haɗe sai ce mm, ku daina faɗa mana Allah ya hana faɗa ba kyau faɗa me fa'ida faɗa shi ba ku ji Allah na cewa wal adiyati babaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha yace ku yi musafaha shi ke nan suka sulhuntu suka sulhuntu shi kila kyakkyawar zuciyar shi Allah ya kalla shi ke nan kawai sai suka shirya kuma suka daina faɗa eh amma ba mai kulya ya ayi ba mai cewa kuma to kun dai kare Allah ya ce kulya ayyuhal kafirun mu kuma mu ma muna da shi ko mai kulya ayyuhal kafirun ba ko ba za ba ruwana to al-fa'idatu 'ashara ba'da الفائدة الرابعة عشر بعد anna thawaba al-muttaqina zilalun wa 'uyun wa fawatihu mimma يشتهون ladan waɗanda suka siffantu da taƙwa masu taƙwa ladansu zilali wasu inuwoyi ne jam'u zil azillu inuwa wala zillu wala haru zilal jam'i ne na inuwa da yawa inuwoyi kenan ko in sa tabi to inuwa da yawa to suna da inuwa in ka ji an faɗi inuwa to albarka alkhairi ne da daɗi domin Allah ya ce da inuwa da zafin rana ba za su taɓa zama ɗaya ba kamar yadda aka aka kamanta cewa rayayyu da matattu ba za su zama ɗaya ba wa uyun sannan suna da wasu idanuwar ruwa masu daɗi wa fawakihu da kuma ƴaƴan kayan marmari na ƴaƴan icce masu daɗi min ma yashtahun da suke sha'awa duk abin da mutum ya sha'awa yake so na ƴaƴan marmari na kayan ƴaƴan icce masu daɗi wallahi akwai shi kayan ɗan icce yana da daɗi a rayuwa kuma shi lafiya yana cikin abubuwan da idan mutum yana cin su za su sita lafiyarsa kusan duk magunguna na cikin su yanzu an aka haramta wa al'umma ci to an haramta musu babban abu Allah shi kyauta قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن, المت... إن المتقين للي ما ستقوى في ظلال تناتك وسئنوي ما سدائي ما سسني Hmm, wanda kuma ba a bayan gida a wajen domin ai mu inoyin mu mafi yawanci zuwa ake wani kawai ya yi abin da ba shi kenan ba a wajen ko wa uyunin sannan suna da wasu idanuwar ruwa masu daɗi wa fawakiha sannan da 'ya'yan marmari min ma yashtahun waɗanda suke sha'awa yawwa ba kai ka dasa ba kawai sai dai kai sha'awa kuma a kawo eh kuma sannan kusa suke wajen aljannatan dani abun tsinkan na aljanna kusa kusa yake malam rahmatullahi alaihi ash abubakar mahmudu gumi a cikin raddul ya ce yanaluhu al-qa'im wal qa'id wal Ya ce da wanda ya miƙe da wanda yake zaune da wanda yake gincire yake kwance haka duk zai iya tsinkowa kana kwance ku sai dai ka tsinko mangwaro ko bai da daɗi kun yi shiru to sai mutum ya tsinko inabi ko bai da daɗi ko ya tsinko tuffa apple ko bai da daɗi har da ba ma tana da daɗi da ɗinya da tsada eh, duk suna ciki da ta'u hmm. da cizaki ko ba su da lukuki ko ba su ciki duk suna ciki duk fawa kiho ne <laughs> alfa’idatul hamisa ta ashara ba da limi’a ta ɗari da sha biyar an na sawabal mutasifi na bi alfuzu bin layi waɗanda suka siffantu da ita ladansu a wurin Allah abinda Allah zai saka musu da shi shine alfuzu bin na’in za su rabauta da ni’ima ƙada ta’ala inna lil mutaƙi na mafada lallai masu taƙawa suna da mafada suna da babbar rabo al-mafaz al-mafaz shine an-najat ko shine al-fawz bil shine nailul matlub wal wal najat min al min al-mahbub ko eh, abinda ake fatan a samu a samu abinda kuma ake jin tsoron ka a sama kai ya samu mutum mutum ya kubuta daga gare shi ne alfauzu ɗin ai mafal shi ya yasa balarabe a cikin hikimarsa ta magana duk abin da ya kasance bala'i ne to balarabe kan juya shi sai mai da shi wani abin da ke nuna fata na gari daji in an shiga halaka ake ko to sai balarabe ya kiran shi da mahalak sai kira shi da mafal mafal ana fatan in ka shiga daji Allah kubutar da kai kamar yadda mutumin da kunama ya harbi ta harbai baya ce masa ce masa salim ni salim kubutacce suna nan da yawa irin wannan wannan yana cikin husnul lughal arabiyya abinda ake ki sai canza mushi suna ya kyautata man ya kyautata shi ko abinda ake jin tsoro sai mai da shi abin fata wannan abu ne mai kyau to mafaza ya wannan rabon yake hada'iqa wa a'naba suna da wasu gonaki jam'u hadiqa wa a'naban sannan kuma da inabi inabi a'nab jam'u inab inabi yana ɗaya daga cikin ƴaƴan ice masu albarka da Allah ya sa a cikin aljanna malam ibnu qayyim a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada shi da ya fasali akan da inabi da dabino wa ya fi yi maka wata dirasa mai ban sha'awa tattaunawa da dabino da inabi wa ya fi dukkaninsu an ambace su suna cin kayan aljanna suna cin kayan daɗi na aljanna 'ya'yan marmari na aljanna to shi ne sai mu ƙarana wa ya fi a cikinsu shin inabi ya fi dabino ko ko dabino ya fi inabi Allah ya saka musu da alkhairi wa kawa'iba sannan da mata waɗanda ba su tsufa ba attiraban kuma sa'o'in juna in an ce kawa'ib su ne matan da ba su tsufa ba gaɓoɓinsu ba su lalace ba su ne kawa'ib jam'u ka'ib ba a ce mata ka'ibatun sai dai a ce ka'ibun yawwa attirab jam'u tirbin attirbu ta'a. wanda kuke daidai da shi hmm? imrul qaisi yana siffanta uh, wata tashi ko yace aqilatu atghadin laha la jamimatun wala zatu khulqin in ta'ammalta ja'nabi hmm? alama ala na bainana min mawaddatin umaymatu amsarat li qawli al-mukhabbibi kaga yace aqilatu atghadin laha ita ta yi fice daban take a cikin atirabin la'a a cikin sa'o'inta na da mutum sannan ba mummuna ba ce kyakkyawa ce wala za ta hulkin ja'anabin in ta'ammalta sannan ba mai mummunar ɗabi'a ba ce cikin da kyau wajen ma da kyau in ta'ammalta ba amma ka tsaya ka kula da abin da nake faɗa maka sai ba mu ganta ba kuma ba mu fatan mu ganta kai can wa ka'asan dihaqa wa ka'asan sannan da jok in an ce alka'asu shine jok abinda ake zuba abin sha kafin a zuzzuba a kofina shi ne ake ce mishi ka'as yawwa babban kofi shi yasa yanzu ayi kofin da ake badawa in an yi gasa ake ce mishi alka'asu ai to amma a harshen larabci ne fasaha shi ba larabe baya cewa kofi ka'asu sai idan akwai abin sha a ciki sai idan akwai abin sha a ciki in babu komai to sunan shi ina'u sunan shi aniyatun ke yawwa sunan shi ina'un aniyatun awani yawwa amma idan aka cika shi da abin sha mai daɗi to shine ake cin shi ka'ad to su dai yanzu larabawan zamani sai suna cewa kofi sai su ce walcott alka'asul alami ko su ce ka'asul alami ko shine ne cup kofin duniya wanda aka sa a gata ta kwallo to ka'asu a harshen larabci shine kofi babba wanda aka zuba a mazibi wanda aka kulle shi aka zuba mashi abubuwa hitamu misk shi tun daga mabuɗin. to tun daga mabuɗin kake jin ƙanshi da ka taɓa haka ko kuma kana dosowa inda yake kawai za ka ji ƙanshi ya bige ka daga nan kuma in ka taɓa hannun ma kawai ka ji ya kamsasa dihaƙan cike cike tam haka shi an siffanta su ka asin din sai ka kai asin sai ka ce dihaq ay mali'a fi ghayati limtila hmm? an cika su tam la yasma'una fiha laghwan yan aljanna ba sa jin yasasshiyar magana yanzu duk yadda ka shige wata rana sai ka ji an yi zagi ko an faɗi wata mummunan magana da za ta sa ka zuciyarka ta ɓaci to su ba za su ji lagawu ba wala kizaban sannan ba za su ji ƙarya ba a wata ƙira'a kizaba babu shadda kiza ba za su ji ƙarya ba ba a ƙarya aljanna kaga ashe duk waɗannan miyagun abubuwan ba su a cikin aljanna jaza'an min rabbika wannan wani sakamako ne daga ubangijinka a tsa'an kyauta hisaban da Allah maɗaukacin sarki ya lissafa ya ba su aka ba su shi sakamakonsu ne kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala alfa'idatu sadisata ashara ba'da al-mi'a ta 116 fa'ida anna taqwa min asbab at-taysir lil yusra kaman waccan na ta Allah ya sauƙaƙe maka duk abu mai sauƙi ibadar Allah sai ta zama maka mai sauƙi rayuwarka gabaki ɗaya sai ta zama mai sauƙi kun ga wannan a taysir lil yusra din shine man suna ce kullum mu yattahu lima khuliqa la ka'idar Allah ita ce ya riga ya wa kowa duk abin da aka halice shi dan shi to mu Allah ka sauke mana littaqwa yawwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man a'ata wattaqa amma wanda ya rika bada kyauta yana sadaka a'ata wattaqa kuma ya takawa ya tsara dokokin Allah yana jin wannan kyautar da yake da kyau da sadakar da yake a matsayin takawa yake aikin Allah ne wa saddaqa bil husna sannan ya gaggata cewa akwai aljanna wacce ita ce a bar da tafi kowane abu kyau nan an yi hazafin almausuf wa faddaka bil jannati husna ya gaggata aljanna mafi kyau lil ladina ahsanu al husna wa ziyadatu al husna al jannatu wa ziyadatu ru'yatu ahli al jannati rabbahum in aljanna su ga Allah shine ziyada din shine ƙara الحسنى كما الجنة ده ألا يباسي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وده سنزام سوقك يمشي أبن دي فكونا أبو سوقي زي رك أجن إبادة ألا باتا مسا نوي باتا مسا وحلا باتا مسا وحلا duk abin da zai yi na ibadar Allah sai ji kawai daɗi yake ji in ma bai yi bane yake jin nauyi a jikinsa amma in yi sai ya jin wani daɗi to wannan ita ma tana ciki ku duba ƙarshe-ƙarshen alfa'idatu sabi'ata ashara ba'da al-mi'a annaha sababin na fi na minan na kai ita taqwa sababi ce na nisan ta kubuta daga wuta Allah ka kubutar da mu qala ta'ala na hal atqa wallahi za a nisantar da wuta daga wa al ko za a nisantar da al'atqa wanda ya fi kowa taqwa wanda ya zama mai taƙawa. za a nisantar da shi daga ita allazi uti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa ya tazakka yana mai yin zakka ya tazakka yana mai yin zakka nan zakka wasu malamai sun yi magana cewa wasu layl tura ce makkiyya a maka kuma babu zakka akwai ayoyin da suke magana akan zakka a cikin a makka amma duka ba ana nufin zakkar dukiya ba ce wailul lil mushrikin alladhina na yu'tuna az-zakata ko yawwa to wailul lil mushrikin alladhina na yu'tuna az-zakata a zakata suka ce zakatul qalb wasu kuma suka ce a'a shimfiɗa ce ake yi akan cewa zakka za ta zama wajiba a madina sai aka fara yi ana lallasan mutane sai ana faɗa musu cewa akwai fazaka a musulunci tun a makka amma tun a makka akwai kyauta akwai sadaka an yi umarni da a su ana yin su kuma sannan kuma abu na biyu shine ta zakya ƙarfin zuciya domin daga cin fa'idojin zakka akwai ne daga cin fa'idojin zuciya akwai taharatul qalbi wa taharatul mali ƙarcin zuciya da kuma tsarkin dukiya khudh min amwalihim sadaqatan tutathiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga an faɗa kalmomi biyu tutashiruhum wa tuzakkihim تطهرهم أي تطهر قلوبهم وتزكيهم أي وتزكي أموالهم sau da ka a cikin zakka akwai tsarkake dukiya akwai kuma tsarkake zuciya sau da ka allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa a matsayin zakka zakkar zuciya kuma zakkar dukiya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin kuma ba babu a wajen wani inda hu shi a wajen wajensa zai neman min ni'matin wata ni'ima tujiza wanda yake bukata a saka mashi da ita inna ma nut'imukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura ke wa ma li ahadi ba yana tunanin wani abu da ke hannun wani bane Hu da shi yake fatan wannan abin ya dawo wajen min ni'matin na ni'ima jiza wanda yake tsammanin a saka mushi sakamakon abin da ya aikata akwai waɗanda suke badawa da niyyar su kuma su samu Aa dan Allah suke yi duk wannan sifa ce ta takwa illa a wajhi rabbihil al'ala ba yi da wani abu face neman ganin fuskar ubangijinsa al'a'la wanda ya fi ɗaukaka maɗaukaki ya bada ne dan Allah shi yasa in ya bada ma sai ya gudu akwai masu yin haka kuma har yanzu akwai ya bada bai san a gane shi yayi cikin abin da aka bada labari na zainul abidin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sayyidina al-Husayn Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin yana cikin malamai tabi'ai kuma masu dukiya malami ne kuma mai dukiya abin da ya rika yi a rayuwarsa shine da daddar kawai ba kowa shi zai tashi da daddar kawai ta jida kayan arziki yana zuwa yana jefa mu yana kai mutane gida kawai zai dai mutum ya tashi da safe zai je masallaci to sai ga an jirge mishi kayayyakin abinci da kuma bandar bandar ɗin kuɗi ko bai san kowaye ba haka aka ta yi a garin kufa aka ta a madina haka aka ta yi a garin madina aka rasa wake yi sai da shi zainul abidina ya rasu sai aka ga alamomi biyu sun bayyana alama ta farko waɗanda suka masa wankan gawa sai suke ba da labarin cewa sun ga tabo na ɗaukar kaya a bayan shi alama ta ji sai aka ga wannan alhairin da ake ya tsaya an daina yi sai aka gane ashe shi ke wannan alhairin amma bai son kowa ya sani bai son kowa ya sani wannan sifa ce ta bayan Allah akwai waɗanda da yawa a tarihi sai bayan sun rasu ake gane suna wasu ayyukan arziki ba shi ma misalin usaimin din nan akwai almajirinsa yake ba da labari cikin wanda suka rubuta tarihinsa yake cewa shi a shi muhammad salim yake gayyata ya kira shi daga shi sai shi a ɗaki ya ɗibo wasu maɗuɗan kuɗi ya ba sa ya ce tsakanina da kai sai Allah ka je ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ban san kowa ya ji kuma ya ce ina ba da labari ne don su yawwa domin kaji yanzu ai ba ba ba cin amana ba ne yawwa ko da wani ya ce maka kakka faɗa aikin alherin da ya to in ya mutu ka faɗi yawwa duk da ni a fahimta ta ma ni ina ganin ko ya ce kakka faɗi a duniya yana da ran idan kana jin tsoron kuma kai ya ki badawa kuma daga baya to ba laifi ba ne don ka faɗa saboda koyawa wasu eh, koyawa wasu Allah ganar da mu wala saufa yarda kuma da sannu ubangijinka zai yadda da abin da wannan bawan nasa ya aikata mai takawa aikin da ya na kyauta da sadaka da badawa kuma don Allah ya yi to alhamdulillah <laughs> Allah ya taimake mu وبهذا تمت فوائد التقوى المذكورة في القرآن الكريم حسب تتبعنا لها دولنا فائدوجين suka cika. waɗanda aka ambata su a cikin alkur'ani gwargwadon bibiyar da muka musu فبلغت 64 fa'idatan بحذف مقرر sai suka kai fa'idoji 64 idan an goge waɗanda aka maimaita in ka goggoge waɗanda aka maimaita za su baka fa'idoji 64 ne amma da maimaitawa an ambaci guda nawa 117 wa balagat bil mukarrari 7 wa mi'ata fa'ida وبلغت بالمقرر سبعا ومئة فائدة أما إن أكا هذا إن أكا هذا دوتا إذا أكا ما يميتاسن كي أريد بقي سيني تأمي تحقيق اللي تاسن سيس أجل لمبا أكاسس يشي يلاحظ يشي زاء فلا أنه في سنايا الرسالة فوائد لم تقم في الأصل المحرر za a ga cewa a asalin wannan littafin akwai wasu fa'idojin da ba a sa musu lamba ba lamtun kamfil asirin muharram ba a yi musu lamba ba asalin manuscript a asalin blueprint asalin littafin rubutun hannun malam ibn al'usaimi alaihi rahmatullah bi ƙalami fadilati shaikh mu'allif da rubutun shi malam rahimahullah wali haza balaga saba'a ashratan balaga balaga saba'a ashrata wa mi'ata fa'idati kenan zamu ga sun kai da 117 ba da bakwai ba akwai goman da ba a musu lamba ba idan mutum ya koma zuwa asalin to waɗannan fa'idojin gwagwadon abin da Allah ta'ala ya nuna wa a shekul allama Muhammad ibn Salih al-Usaimin alaihi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala akwai wasu fa'idojin da yawa in aka bibiye su domin mun faɗi cewa taqwa ta maimaito a cikin alkur'ani su ɗari biyu da hamsin da bakwai kalmar taqwa da mushtaqat ɗinta sannan akwai wasu abubuwan ita sababin su ita eh, abin nan su sababin ta ne so da ka za ka iya kallo ta wannan ɓangaren su ma su zama fa'idoji so da ka za a lissafa fa'idojin takawa a cikin alkur'ani sun kai ɗari biyu sun fi ɗari biyu ma idan aka bibiya da misali za a samu natsuwa a zo a yi wata dirakar ba wannan ba to za ka ga an fito da fa'idojin da suka wuce waɗannan kuma wannan abin da mala yake nan mun faɗi cewa babban malami al'imamun faihu badi a cikin littafin sabasa'ihu zawi ya kawo guda ashirin da shida shi ashirin da shida Allah ya nuna masa ya ambace su a cikin wannan littafin nasa basa'ir zawi tamyiz to shi kuma malam ibn al ibn al sai ya zo ya fitar da su haka suka kai wannan adadin Allah ya saka musu da alhairi walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu wanda da ni'imar sani kyawawan abubuwa suke cika duk abin da kaga an fara mai kyau aka gama shi ya cika to ni'imar Allah Allah mun gode maka da kai mana wannan ni'ima ta kwanaki goma ta kwanaki ashirin da biyar muka gama karanta wannan littafin wallazi manna ala man sha'a min ibadihi fa hadahum lil haqq kuma Allah shine wanda ya baiwa ga bayinsa waɗanda ya su a cikin su fa hadahum lil haqq sai ya shiryar da su zuwa ga gaskiya wa kad adalla anhu kathira a daidai lokacin da Allah ya zama sane ya batar da dayawa daga cikinsu wasu sun bata da hikmatin ha saboda wata hikima da Allah ya nufi fa subhanal hakim al alim sarki ya tabbata ga Allah ne hikima al alimi masani albarri mai kyautata wa bayansa arrahimi kuma mai tausayin su ربنا هب لنا من لدنك رحمه ya Allah kai mana wata kyauta ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab domin kai ne mai kyauta Allahumma ja'alna min alladhina tasafu bi tilka sifati ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ka sa mu cikin waɗanda suka siffanci da waɗannan siffofin faradita anhum kuma kai yadda da su waradu anka kuma suka yadda da kai ya hayyu ya wanda yake rayayye rayuwa wacce take ba irin ta kowa ba ya ƙayyumu ya wanda ya tsayi da kansa baya bukata wajen kowa kowa ke bukata wajen sa ya man biyadihi malakutul ardi ya wanda mulkin ƙasa ke hannunsa was samawa da kuma sammai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin Allah ya ta salati ya ta aminci ga shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali da iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako har da mu ce mun shiga ciki ila yawmiddin aka ce da wanda za su zo baya ma nan gaba intaha wannan littafin ya gamu fil yawmil ashir a ranar goma ga watan min shahar jumada saniya ce, a watan jumada saniya jumada al'akhira ce. sanata alfin wa a wa talatatin wa tis'in shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da uku sauran shekara nawa malam ya rasu sauran shekarunsa a lokacin sauran shekara shida ya rasu ya rubuta wannan littafin shekara shida ko bakwai hmm, shekara shida ko bakwai ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari hudu nake jin kenan cif dubu ɗaya da ɗari hudu eh, dubu ɗaya da ɗari hudu wannan dubu uku dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku kaga shekara bakwai kafin ya rasu kenan wato Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya yafe masa ya ba shi lada mu ma kuma da muka karanta wannan littafi Allah ya amfanar da mu abin da muka karanta kurakurai kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya mantar da mu su kada mai aiki da kuskure Allah ya yafe mana ehm, abu na kusa da ƙarshe malam idan mutum ya yi azumi sallar isha ba sai ya kwanta ya yi barci azuminsa ya yi ko sai ya rama azumin shi ya yi malam wai ba kyau biyan bashi da daddare to ban san da aka samu wannan ba malam wannan addu'a mai ce ce Allahumma inni abduka ibnu Abdi. addu'a ce ta damuwa in mutum ya shiga damuwa ya rika yin ta tana da tasiri sosai Allah ƙara malam lafiya da mu baki ɗaya malam idan mutum yana cikin sallah ya ji kiran sallah a wani masallaci ko kuma aka ambaci sunan manzo Allah sama zai yi ba zai yi ba saboda abin da yake ciki ya fi wannan girma kuma ba a samu magabata suna haka ba amma da yi da zai yi in sunan manzon sama ya faɗa ya ji an faɗa su ya masa salati to sallar shi ba ta lalace ba ba magana yayi a sallah ba salati ya yi wa manzan Allah ta sama kuma ana yin salati a cikin sallah amma ba a wajen da ba a wajen da shi yayi ba saboda ka babu komai a sa yana cin abin da ba a mai sujada mun gane yawwa sannan in na fina ce wasu malamai suna ganin mutum zai iya kiran zai iya amsa kiran sallah amma dai magana ce mai rauni abin da fi mutum ba zai amsa ba shi ya yasa in mutum ya shigo masallaci an tambayi manya-manyan malaman mu da mutum zai shigo masallaci sai ya tarar da ana kiran sallah ne kamata ya yi ya tsaya ko ko ya saurari ko ya tahiyatul masjid suka ce ya tsaya sai an gama ya amsa sannan sai ya ne sannan ya tahiyatul masjid shine abin da fi insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi sabi ajma'in yau ce karshe ta ranar karatuttukan mu da muka sa a wannan mun fara ran ɗaya ga watan Ramadan kuma Allah ya taimake mu ya ara mana lafiya da rayuwa muka yi gashi lafiya lau duka kullum an yi ba ranar da aka samu matsala godiya ta tabbata ga Allah wacce ba ta da iyaka bayan haka akwai mutanen da ya waje ba a gode musu saboda hadisin manzo Allah sallama man la yashkuru nasa la yashkuru Allah ko man lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah duk wanda bai gode wa mutane bai gode wa Allah madaukakin sarki wannan karatun ya gudana ba ni kadai ba ba ba ni kadai bane na yi shi mutane da yawa sun taimaka wajen tabbatar sa da kuma yin sa yadda ya kamata sannan akwai wasu waɗanda ko da ba su da alaƙa da karatun amma dai suna da alaƙa da masallacin da irin gudun wadda suka kawo wa masallacin da azumin nan wajibi ne a yi musu godiya dama ce ta a yi musu godiya kuma a nuna farin ciki kuma a musu addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakon su. mutane na farko waɗanda suka wajaba a gode musu su ne waɗanda suka ɗauki nauyin sa waɗannan karatuttuka wannan karatun a kafafen gidajen rediyo biyu akwai gidan rediyon alheri da aka rika sawa sannan kuma akwai gidan rediyon fce s menene ni na kasa haddace sabon sabon sunan nan federal university of education fue to shi ba wuya ma to akwai si to yawwa ainihin shi ne na faɗa fue to ana sawa an sa ana sawa a can waɗanda suka ɗauki nauyin sawa a alheri rediyo ba a faɗa min adadinsu ba ba a faɗa min sunayensu ba an ce min da wasu bayan Allah to Allah ya san su ko da mu ba mu san su ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya ƙara musu arziki Allah maɗaukacin sarki ya sa su fa haka yadda suka yaɗa saƙon Allah Allah maɗaukacin sarki ya ji yadda sun farin ciki duniya da lahira duk abin da suke jin tsoro ya Allah ka raba su da shi duk abin da ke damun su ya Allah maɗaukacin sarki ka cire musu shi yadda suke son su kai da abin da ma ba sa tunani na dukiyarsu Allah ya ƙara musu na biyu shi kan wanda ya ɗauka da kanshi ya kira ni kuma ya saba ɗauka ina jin daga bara wanda ya sa a gidan rediyon fue shi ne alhaji lawal babawo wanda yake da da'a famasi da da'a ga sunan dai da'a da'a to shi ya dauki nauyin sawa Allah ya saka mata da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara mata arziki mai amfani Allah ya masa albarka ya shirya masa da zuriyarsa shi wannan mutane na biyu ko kuma na biyu Shi ne bawan Allah da muka yi bayaninsa tun a farkon karatun nan wanda shi ya ɗauki nauyin buga littafan nan duka a hubin da kwafi na <laughs> eh, shi ya ɗauki nauyin ya ba da kuɗinsa aka yi yana nan tare da mu yanzu a nan kuma sannan ya ɗauki nauyin siyan data datan nan dai da take tsada tun daga farkon ramadan ba ranar da aka samu shita tun daga ran farko har zuwa yau ya sai data aka yi aka sa karatuttukan nan ake ɗauka bayan an ɗauka kuma a yada duk shi kaɗai ya yi har wanda ya kwashi lada da yawa ka Allah mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa ya fi yadda yake Allah ya shirye ya ba shi mata ta gari haka in kuma zubanta shi fa da yawa a wanda ba su da matan suna da yawa <laughs> to Allah ya saka masa da alkhairi akwai waɗanda suka ɗauki su suka yi aikin buga littafan nan suka yi kwana wallahi kaga aikin su bai gaza irin aikin mai daukan nauyin ba su suka buga kwamitinmu na ɗabi'i da yaɗa littafai a ƙarƙashin sakatarenmu wanda ga ya Allah ba shi lafiya ya gayi nan Mala Ilyas Mahi su suka yi da shi da ɗan uwansa Malam Abdulrazzaq su suke wannan aikin tsawon lokaci har aka samu waɗannan littafai har rana ta biyu aka zo aka ce ba a kawo ciko ba <laughs> ya ce an kawo <laughs> Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu himma Allah shirya musu da zuriyarsu na gaba su ne masu midiya ba mai na tarkibi ba ne wawun muke amfani da ita su ne masu midiya social media masu ɗauka su tace su sita jiya na faɗa a wajen rufe tafsiri bayan sun ɗauka asalin madara to sai su tace kuma mu in za su turo mana saboda mu samu sauƙi sai su matse shi in sun ɗauka nauyinsa ya kai mb sha biyar sai su matse koma bakwai ko takwas kaga mu arhani kawai faƙar raba hu ilaihim ƙara ala ta'kulun ake mana to waɗannan Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya ba su taɓa gajiyawa ba kuma a wannan karin sun buɗe kafafe na sada zumunta da yawa ba wai da whatsapp kawai suke amfani da shi da facebook to yanzu akwai youtube akwai wannan ɗayan telegram wani ya faɗa instagram da jiya amma dai ban sani ba ni har yanzu ban tabbatar ba tiktok har da tiktok ko to duk dai ga suna to Allah ya saka musu da alkhairi sunayensu suna da yawa amma dai shugabansu jagoran su shine malam Yusuf Lawal Yusuf wanda kowa yana ganin sunansa da sauran duka yan uwa duka aikin tare suke yi wasu ma suna nan a boye ba ma ganin su a nan su sojojin sojoji ne na boye masu fararen kaya ne eh sai wanda kila yake da sunansu a guruf da abin nan ɗinsa a kwantar ɗinsa in ya ga sun turo karatu zai gan wasu ma wallahi ba sa ƙasan nan amma kuma suna nan suna aikin da 'yan ƙasar ba sa yi saboda babu alkhairin da ya fi fiye da a yaɗa alheri Allah ya sani ina cikin mutanen da da suke da kyamar yaɗa yaɗan waɗannan abubuwan kuma na daɗe haka ni dai dama ɗabi'a ka in azu ya zo sabo ni ban cika shiga ba na kan ɗan tsaya a bakin kofa in ga yadda ake ta wucewa sannan in na gani ma in shigo ne sai in shigo to da duk ban damu da waɗannan abubuwan ba amma gaskiya tafiyar da na yi zuwa ƙasar Nijar ta canza min tunani sosai mutanen da suka rika zuwa suna faɗa mana akwai wani jami'in tsaro na ƙasar wala ya ta min da hankali ta yawa na ɓangaren zuwa ya yi hammasaucinmu ya gano inda muke ya tambaya da ‘yan uwan da muka tafi da su duk za su ba ku labari wallahi sai da ya faɗin sunayen littafan da muke karantawa da littafin da aka gama da littafin da ba a gama ba ga wajen da aka tsaya don Allah waɗannan idan ba a tura musu karatun nan ba a ci amanarsu ba in karatuttukan nan suka tsaya don Allah an taimake su mutum yana can wata tafiyar kilomita dubu da kaza amma yana can yana saurara karatu kuma yana bibiya ya fi ɗalibin da yake kusa da kai wallahi da yawa wasu sun fi waɗanda suke kusa da mu mahimmanci ‘yan nesa nan ku ji da kyau Allah suna bibiya karatu to yanzu waɗannan shi ki tura sai a ce ba za a tura musu ba ka ce wannan abubuwan ba su da fa'ida kaga ashe suna da alkhairi wasu suna can nesa wanda banda waɗanda suke ƙasashen turai da waye da asiya in su aka kira ka kawai zai ce maka daga ƙasa yake kiran ka sai ka ji kamar za ka fashe da kuka suna can sun yadda da abin da ake faɗa kuma sun ɗora amanar su a kanmu sai ka zo ka zama ɗan nanaye ka zo kana fassara littafin Allah ko kuma kana fassara hadisin manzon sama kana wasa wasu na can uwa duniya tsallaken ruwa sun ce sun yarda da abin da kake faɗi kai kuma ka ci amanar su kana jin ka tsira ranar lahira to wannan ya sa nan daga baya tunani na canza gaskiya na dawo ina kula da wannan na zama kamar sufa bayi zama na abin. in na gaba ai wani abin ba ma zan yi faɗa ko in faɗa kan in ce ya kamata a yi abu kaza in wani ya mun magana na ga gyara ma in yi gyara amma duk da ban sai a tuwa karatu ma ni ban ma san me ake ciki ba akwai abubuwan da yawa ni ban ma iya su ba na ki koya to kaga duk wannan shine saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya ba su lada akan wannan aiki da kike kuma dukkan mu kada Allah ya gajiyar da mu sannan duk wanda ya kamata ya bada gudunmuwa ya bada akan wannan kayayyakin aikin nan ga su kuna kallon yadda suke in an zo za ka ga sun tsufa lokaci bayan lokaci wayar da ake tura karatun nan da kai za a baka ka ci gaba tura karatun ina bai wuce maka sati biyu ba ta buga yi saboda abin da ake tura mata na nauyi kai ne kake da wayar ka me kake tura ba za ka kake da wayar ka da yawa ba shi yi kila wayar ka zai ta dade maka amma irin waɗannan ayyukan da ake kullum ana damun su sai ga sun samu matsala da wuri su fitilun nan to zo da aka duka Allah ya saka wa kowa da alkhairi akwai yan agaji da masu tsaronmu na unguwa su suka rika tsayawa suna kula da kayan eh, ɗaukar karatun nan Allah ya saka musu da alkhairi akwai kwamitinmu na kudi na wannan masallaci wanda suke tara kudi suke contribution su ma sun ba da gudunmuwa a wajen musamman karatun tasiri Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada duka gabaki ɗaya. nan masallacin muna da tsari na neman taimako da muke eh, ga asusun masallaci na duk wanda yake da taimakon da zai buƙi ƙabajawa duk wata-wata zai iya ba da sunan shi zuwa ga waɗanda suke kula da abin akwai kabiru abdullahi mai waya akwai nasiru umar shan plumber mutum ya ba da sunan shi sai su sa shi alkawari ne duk mutum in wata zai rika sawa bayan neman taimako neman taimako ne duk wanda ya yi ya sa duk wata-wata ake badawa to Allah ya saka da alkhairi su ma sun ba da gudunmuwa ehm, sai waye ma ba fa rubuta yi ba ku yawwa to su ne ai na faɗi har na faɗi falilarsa ai na buga misali da yan nijar ko yawwa duka ku da kuka yi halarta to ba ƙaramin albarka Allah zai zuba muku ba wallahi kullum ina faɗa malami al'aura ne sutura su ɗalibai ƙwarai da gaske ranar da ba wanda zai saurare ka to me amfanin ka me amfanin malami idan ba wanda zai saurare shi ku faɗa mu ka ku da kuka zo kuka yadda ku zauna a yi karatun nan tun daga farko wasu suna da full attendance wasu suna da average ko to duka kowa Allah madaukakin sai ya sa ya zama full alada dukkaninmu mun zo mun saurara karatu karatun da akwai ɗalibai a gaban malami ya fi daɗi mun ɗanɗana kuɗanmu lokacin da aka yi korona lokacin da muke shiga sai kaga kana karatu kana karatun ma ba siga ba armashi aka karatu tukan duk da muke a cikin studio ba ma jin daɗi sosai amma idan akwai ɗalibai kana kallon su suna kallon ka kai tambaya ai ma tambaya ta wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne shi yasa don Allah ɗan uwa musulmi duk wani majalisin ilimi maraya shi duk malamin da ya ba da rayuwarsa ya ɗauki lokacinsa ya ba mu kyauta don Allah mu raya majalisin nan kan mu bari majalisin ya mutu akwai majalisai yanzu da an kashe su da yawa a zama malami ya zage yana karatu amma ba za a zauna a saurare shi shi ya sa imam ibn al-qayyim a cin alfawa'i ya ce babu mutumin da ya fi alkhairi a gare ka fi maka kyauta kuma da ya cancanta ya ma gori fiye da mutumin da ya yadda ya zauna gaban ka ce ka zuba alkhairi a cikin zuciyar shi wannan ba mutumin da ya fi maka kyauta fiye da shi ya yadda ya zauna a gaban ka ya maka kamushi karatu ya saurari karatunsa ya fahimta kuma ya yadda da abin da kake faɗi to shi yasa mahalarta karatu ko yaushe alkhairin su ba karami ba mu raya majalisan musamman garinmu na Zariya don Allah kada mu bai bakin wuta ya mutu a hannunmu in ka tafi wasu garuruwan ka ga yadda ake da fifi a karatuttukan maluman garin abin zai ba ka sha'awa ya birge ka ka yi ma kai kai kai gibba ni dai na taɓa zuwa wani gari na ga wani majalisun karatu barbari kawai ne ta yi da na ga jerin cekuna na ga jerin mashina na ga jerin motoci yadda ka san ana idi kuma duk sun zo su tsoron karatu ne to kaga waɗannan mutanen Allah ba zai tozarta su ba kuma duk hidimar mutum ya ware wa kansa lokacin da yake da zuwa karatu kasuwanci ba hujja ba ne da zai hana mutum ya nemi ilimi aikin gwamnati ba hujja ba ne da zai hana mutum neman ilimi wajibi ne neman ilimin addini mutum ya ɗiba wa kansa lokaci da ya ba da shi domin wani majalisin da zai rika zuwa a rika faɗa masa Allah ya ce annabi sama ya ce yana tsarkace zuciyar mutum ko ba majalisin da kafi karfin ka halarce shi ba wani majalisin da ake karatu in dai Allah za a ce annabi sama ya ce da zaka ce kafi karfin sa al-imam al-allama al-imam ibn baz rahimahullah yana faɗa yana cewa bai taɓa wuce wani majalisi ba face sai ya zauna yace ɗayan abu uku ne yace imma an ufid ko dai in fa'idanta in na je mulki a ce gashe gashe gashe sai ni ma in faɗi wani abu da za a fa'idantu da ni wa in an astafid ko kuma ni ma in ji an faɗi wani abun da ƙila na san shi amma na manta ƙila ban san shi ba yanzu kuma zan faɗi yawa fauka kulli bi ilmin ali ko kuma in ji an yi kuskure in gyara yanzu wannan akwai fa'idar da take ta banza a ciki to wasu suna jin sun fi ƙarfin su je wasu majalisai su zauna ko sun wuce wani karatu ba karatun da ka wuce shi ɗan uwa mu yi rayuwar mu za mu raka ganin canji duk mutumin da ke halartar majalisan ilimi wallahi sai ta ga rayuwar shi tana canzawa ba zai zama mutumin da kawai shi ba abin da ya sani illa fira ba wannan firar da ta zama mana musiba wadda illa mu kwashi zunubi wallahi mu yaƙe ta kuma mutum zai iya yaƙar ta ya ta rayuwar shi in ya ce ya batta shi kenan abokanai ne a nemo wani lokacin haɗuwa amma ba lokacin da zai hana mutum ya je majalisin ilimi ba bayan azumi ana yin karatuttuka a majalisai a zariya da asuba ana yi da bayan magarba wanne kake zuwa wanne ka makala kanka da shi ka ɗauki alkawari tsakaninka da Allah iyakar rayuwarka za ka ci gaba da zuwa karatu in aka ce ka zo karatu ba dole sai ka buɗe littafi ba in ba za ka iya buɗe littafi ba ka zo ka zauna in an faɗi abu ashirin ja biyu ka yi ƙoƙari ka je ka yi aiki da bi ƙila ne faɗin ma shi bai aiki da ko ɗaya ba kai kaga ka ci riba kafin shi ke aiki da biyu wannan shine abin da zai seta rayuwarmu kun ga dai takawa fa kawai aka ta mana magana kanta tsawon wata guda kwana ashirin da biyar kan ana ta bayani kan takawa tsoron Allah kiyaye dokokin Allah kamar wani tirenin aka mana muka yi wa junanmu mun yi wa kanmu mun ba kanmu wani horo cewa yanzu sha Allah bayan sallah dama an ce la'allakum tattaquna ne ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat kwanaki ne kirgagu to mu ga namu kwanakin nan 25 mun yi so da kami kokari mu aiwatar da abin da muka koya kuma mu roki Allah ya tabbatar da mu akai dukkan wanda bamu ambace su ba sun cancanta ambace su kowa mun ambace shi Allah maɗaukakin sarki ya riga mu ambatar ambatarsa ya ɗauka cewa ya shiga cikin waɗanda muka gode wa ko mun ambace shi da sunan shi ko mu ambace shi da sunan shi ba su kansu 'yan gidajen rediyon sun cancanta a gode musu gidajen rediyo kuma duk shekara muna musu addu'a yadda Allah ya taimake su da azumi suke yin abubuwan arziki to Allah ya tabbatar da su tsawon shekara sauran watannin ma sha ɗaya su zama a haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne yanzu duk gidajen rediyo sun zama kawai ƙwa'ani da sunna kawai za ka yi ta ko ba ka bane to Allah ya tabbatar da su akan haka kuma su ci gaba da samun kuɗi eh, in an ana yada sunna da da Qur'ani da sunnan manzo Allah ta salama sai ake samun kuɗi za su samu kuɗi to Allah shi taimake mu Allah ya kai kowa gida lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu da abin da ke damun mu Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana ƙasar mu Allah ya bata zaman lafiya Da abin da ya zama tarnaki ne akan a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana da shi ya Allah ka sa waɗannan ababe masu faruwa a cikin ƙasar mu marasa daɗi su zama tarihi a bada tarihin su zama kawai ana bada labari a ce an yi abu kaza da duk waɗannan kalmomin da gasu da yawa ake ta ambatan su da sai kamar ba su ma yanzu yin su insurgency din nan duk sai kamar sababbin kalmomi ne su banditiri ko ba kamar ne suke da nafi ko ba mutum yana karantawa da kuma ana turancin ana faɗi amma zai ga ba a gane ma'anarsu ba sai da aka ga fassara ta wake to Allah ya sa su koma cikin littafi su zaman yawwa insha Allah waɗannan su ne kuma ina zuwa waɗannan su ne jawaban da zan yi a taƙaice insha Allah me ka ce mana jamilu saboda mu tashi na to bismillah idan yi ne to ya za a fitar a ƙa'ida mana amma dai tintatawa za a yi aiki musiba ce fa wannan fa tintatawa za a yi tunda ba a san iyakar shekarun ba in kuma an gano shekarun to a fitar da na shekarun in za ta fito ƙwarai ba shi ne ake bin sa wallahi ba ka ba zai sha azaba wallahi sai Allah ya masa azaba wallazi ne ya kani zuna zahaba wal fibbata dinnan wallahi yana cikin su yana cikin su mutu duk wanda ya san Allah ba shi dukiya baya zakka wallahi ya kansa fada kafin ya mutu kuma yaran yanzu yayan yanzu ba za su yadda ma a fitar da zakka ba yayin labarai ana ta bada kana ji masu manyan masu zuwa su je su raba gado da yawa suna ba da labari ba sa yadda a biya bashin Allah ba sa yadda a biya bashin eh, mutane shi da waye yana so ne yana so ya ƙi da kanshi ‘ya'yan shi ba suke faɗi yana so ne ƙi ko kwanan nan na ga wani na cikin ‘yan uwa malamai yana ba da labarin wani da ya ba shi labari mai dukiya ne shi kuma ya faɗi kusancin shi da shi ya ce abokin shi ya mutu bayan abokin nashi ya mutu biliyoyi ya bari to akwai wasu biliyan goma biliyan ko ba fa miliyan fa biliyan goma ya ware su yana mushi kasu a hannun shi abokin suke abokin mai shi wanda yake ba da labari wancan abokin nashi da ya mutu ya bashi wata biliyan goma yana juyawa sai shi da shi ya faɗa masa ya ce don Allah wani wannan biliyan goma in na mutu kakkada da su cikin dukiya na yi wasiya a aikin alhairi da su a gina kaza a kaza a kaza da su bayan an gama ba ba san da dukiyar ba ‘ya'yan ba su sani ba shi ce nan bayan an gama ya zo ya tara su ya musu bayanin zai suka ce wallahi ba zai yi ba a da musu da biliyan goma su yayyayi da su ya ce to shi ya yi rigima da su ya da da kan shi ya da musu da kayansu a ƙa'ida mana ba magada ba ne su kuma masu hankali An shari'a ba tunani ba ce in wannan suka ce wallahi a ba su kudinsu suka ƙi ya ce to yana ba da wannan labarin ne a matsayin ya ɗau darasi ya ɗau darasi Wanda ka ya ɗau darasi ya ce shi kenan ya ɗibi dukiyarsa ga baki ɗaya ya rarraba ya ba 'ya'yan bayan ya ba su ya ce duk ba wanda zai talauci a cikinku amma Allah dukiya ta sai na karar da ita a wajen yi wa Allah aiki kafin mutu to su ne ku yaran da mutane zai mutum ya zo ya ce ya ba wa yaran shi kai ta barin musu barin musu za ka gani kuma wani wallahi alƙolo fa ne fa bara ya zo yi garin su garin da ya samu dukiya wallahi bara ya zo yi almajiri ne bai da ko da kwankwata aka kawo shi da kuɗin cizo yana kwana a ƙasa Allah ya maka gamdakatar ya zama mai dukiyar amma in an yi mishi magana ita yara yake ajiyewa ita ka ci gaba da ajiye musu kuma wani za ka kalla tun yana da rai babu ba alama ƴaƴan nan za ka tausaya mishi fadararru yaran da baya jin ba su jin magana ba wanda ba a taba kai shi gidan gida gida an sa mai mari kuma su ne yake tunanin ya ajiye kuɗi saboda wawa ne shi sakarai mara tunani ‘ya'yan da tun kana da rai neman ka suke a ina so nawa muka ji labarin ana cewa wani ya aje mota guda ya sa mata tamfol ya ce duk wanda ya riga sanar da shi baban shi ya mutu wannan ce kyautarsa mota marsan da aka ce ya siya ya aje ta ya ce baban shi ya ke mutu to ya aje marsan duk wanda ya zai masa bishara na farko ya fara zuwa ya ce masa baban shi ya mutu wannan motar makullin ta na nan ajiye zai ɗauka ya bashi shi ne mutum ya zo ya ce yana tara wa yara kai ta tarawa za ka ga abin da zai faru da kai tarawa shi yasa masu hikima abin da suke yanzu ko malamai a kasashen laraba hatta littafan su ba sa yadda a bari su bari kafin su mutu cutar da su suke yi a nan najeriya mun samu ɗaya a shek zarban rami da gardar gab da rasuwarsa a shek zarban ya cutar da littafansa ya ba malaminmu dr birnin kudu hafizahullah haka aka kwaso littafan niki-niki da jirgi aka kwazo aka kawo su garin dutse sannan kwana-kwanan nan ba a daɗe ba ɗaya daga cin limaman harami da tawa cikin su ba wanda ya kai shi da tijantaka yanzu shi ma ya kyautar littafansa ya ba jami'ar musulunci ta madina ka ga dai littafai dai to su su rigima suke zama tsakanin yara ko a zo kawai shi ke na wasu su ta ɗiba sun ƙin karatun kawai su rika jibga sun suna saidawa littafin da ya kamata a sai da shi kaza shi ya siya shi ya san wahalar da ya sha kawai zaka ɗiba suna tsayin suna kawo ana ba su kuɗin ce ana ba su kuɗin da za su je su ma sha'a da shi ka jin mai waye wa kanshi aikin alheri kafin ya mutu in kuma ka tsaya ka tsaya ita mutuwan nan koyo ko gobe ce ko ba shekaru fa yawwa kaga ce da tsofaffi ake ce da tsofaffi ake wallahi ba ta da lokaci kowa za ka iya ɗauka so da ka me kai kawa kanka abin arziki ta yi cike. so da ka mutum yi wa kanshi faɗa ya ma tuna min a cikin ayyukan alkhairi abinda na ce zan yi bayani akwai mutanen da suka rika ciyar da mutane abinci a nan masallacin akwai alhaji hamza mai hamzariya kwantat ne ko cikin ɗalibanmu shi ya da ana sai ana bada abinci a masallacin nan tun daga farkon Ramadan har ƙarshe haka ya tattara a kayan abinci da kuɗin cefane duka ya da masu yi suna nan suna yi ana yi sannan akwai yan uwa guda biyu da suke kawo abinci a nan ina jin sun wuce biyu ma dai tun shekaru da yawa suke kawo abinci ana ciyar da mutane a nan masallacin bayan magariba da masu kawo ruwa ruwan sanyi to duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada na'am baba na'am kamar yadda kamar yadda wannan bawa ya ba da bayani ne shi ku faɗa ma yaran cewa bai laifi ba amma dai shi ya yi ya fitar da kansa ana iya jin labari daga baya a zo daga baya su tuhume shi fitilar tafi wadda da ya guda so da ka faɗa musu dai ba laifi ba ne kuma haƙƙinsu ne haƙƙinsu ne ya faɗa musu tunda babansu shi ne shi ya haife su kuma dukiyarsa ce kuma komai zai iya biyowa baya daga baya su ji labari su zo suna tuhuma shi su ce ya ci kuɗin babansu akwai alkhairi a ciki kaga ba laifi ne don ya faɗa musu daga bai laifi ba gaskiya ba laifi ne Allah shi kyauta rayuwar ce ta zama wani iri yawwa ta zama wani iri duk abin da za ka ka fitar da kanka kai kakka jawo abin da zai zama fitina yanzu sun su Allah bai sa musu albarka ba tsinannu ne iman tsinannu ne waɗannan komin ƙarshen bakin ka sai ka tsine musu ba tsinan ne ba waye zai guji ba ya ƙi yadda a baban shi alheri bayan baban nan nashi shine sanadiyar zuwan shi duniya yi wahala da shi ba abin da bai ma ba sannan ga dukiyar ma duduwa ya ban ma sannan wanda ya dan ware wa kansa ka ce baka yadda ba ba Allah ya tsine wa mutum albarka ba me zai yi wannan ah arziki na Allah ne ba wanda kuma Allah madaukaki zai ya rubuta a goshin shi ba zai yi arziki ba to dan me zaka zo kan wannan abun ka hana ai alkhairi suna nan irin waɗannan labarukan za ka ji masu raban gado manya suna masu zuwa su raba manya-manyan gado suna ba da labari na takaici da takin hankali tun yi tsalle yara su tsalle da ce su ba su da'ai ka kaza ba Allah shi kyauta zo daga mai wayo shi ne waƙaddimu li an fusiku waƙaddimu li an fusi ku gabatar dan kawunan ku shi ne kai wayo shi ne kai wa kanka wa yau Allah ya ganar da mu Allah ya kara mana basira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina ba ku san a tashi kenan mu yau muna da abubuwa da yawa ne hmm. wane ne ban godewa ba so na gode ne ba <laughs> na'am to wannan duk zan zo a hudu ba ai hudu ba ta insha Allah ta wannan juma'a zan yi ta akan godiya ne na faɗa muku ma <laughs>